لقد جعل الله سبحانه وتعالى في كل عام مواسم وأياما فضيلة عامرة بالخير والأجور الكثيرة يجمع الله تعالى فيها من العبادات والطاعات كل صالحة وكريمة تتجلى فيها رحمات الله ونفحاته الربانية يستكثر بها الصالحون ويتزود منها المقصرون ويتوب فيها التائبون ومن هذه الأيام المباركة يوم عرفة ويوم النحر وهما آخر أيام العشر المباركة التي فيها العمل الصالح أحب إلى الله تبارك وتعالى من غيرها فيوم عرفة يوم مشهود ويوم عظيم من من أعظم أيام الله جل وعلا قال سبحانه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة رواه الترمذي وحسنه العلباني وفي هذا اليوم يباهي الرب جل وعلا ملائكته وعباده الواقفين بعرفات شعثا غبرا يدعونه ويسألونه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا رواه أحمد وابن حبان والحاكم ويوم عرفة أكمل الله تعالى دينه الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأتم نعمته علينا بذلك فعن طارق بن شهاب عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر رضي الله عنه لقد عرفنا ذلك اليوم ومكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة متفق عليه أيها المسلمون إن مما يستحب من الأعمال في يوم عرفة لغير الحاج صوم يوم عرفة فعن, فعن هنيدة بن الخالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء رواه أبو داود وصحاه الألباني بل جاء في فضل صيامه أنه يحط الخطايا والذنوب فعن أبي قتادة العنصاري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكثر السنة الماضية والباقية رواه مسلم وهذا لغير الحج وعما الحج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفترا رواه الشيخان من حديث أم الفضل رضي الله عنها ومن الأعمال المستحبة فيها أيضا الإكثار من الدعاء والاستغفار والتوبة وذكر الله تعالى فعن عمر بن فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الترمذي وحسنه العلباني فحري بالمسلم أن يغتنم هذه الأيام بالأعمال الصالحة وأن يتزود منها بالبر والتقوى أيها الأحبة وأعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى المبارك يوم العاشر من ذي الحجة فعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر رواه أحمد وأبو داود ومما يستحب فعله يوم الأضحى وقبل صلاة العيد الاستغسال والطيب ولبس, ولبس أجمل الثياب ثم الذهاب لصلاة العيد وسماع الخطبة وبعد الصلاة نحر الأضاحي وذبحها ثم الأكل منها فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل قبل فإنما هو لحم قدمه لأحله ليس من النسك في شيء متفق عليه فوقت ذبح الأضاهي بعد صلاة العيد وليس قبلها فإذا انتهى الناس من صلاة العيد بدأوا بذبح ضحاياهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى ثم ذبح وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شات لحم رواه البخاري من حديث البراء فالواجب أن تكون الأضحية بعد صلاة العيد ويستمر وقت الذبح حتى مغيب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهو آخر أيام التشريق على الصحيح من أقوال العلماء فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب رواه أبو داود ويستحب التكبير في يوم عرفة والأضحى وأيام التشريق بلفظ لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون ويكون التكبير مطلقا ومقيدا فالمقيد يكون دبر الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة لغير الحاج إلى عصر آخر أيام التشريق والمطلق في جميع الأوقات ولا يخص بمكان أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إثانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين باهك يوم وما البركة أو أن الرانا تبير قوة ذو الحجة hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan biyar shekara ta 2026 wanda ita ce kudu ba ta 115 kan wannan mimbari na masallacin Mus'ab bin Umair da ke cikin garin Kaduna wadda take ɗauke da taken hukunci ko falala na ranaku guda biyu wato ranar Arafa da ranar idi na layya wanda yake fuskantar mu gaba kaɗan insha Allahu ta'ala ya ku bayan Allah haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a kowace shekara akwai wasu lokuta da wasu kwanaki wanda ya zaɓe su da falala ya fifita su akan saura ya yi haka domin a raya waɗannan kwanaki ko lokuta da alkhairi da al'amura wanda ake samun lada a cikinsu Allah ta'ala a cikin waɗannan lokuta da kwanaki yana haɗa ibadu da ayyukan biyayya na ƙwarai wanda duk wanda in mutum ya yi za a ɗaukaka darajarsa kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana kwaranyewa da girmama rahamarsa da saukar da jin ƙai irin na Ubangiji ya yawaita lada ga wanda ya yawaita ayyukan ƙwarai a cikinsu kuma ya sanya su su kasance a matsayin guzuri na wanda ya tauye ayyukan ƙwarai a wasu kwanakin na daban kuma su zama lokuta ne na tuba ga wanda ya nufin tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin irin waɗannan kwanaki akwai ranar arafa da ranar yanka wanda su ne kwanaki na ƙarshe na waɗannan kwanaki masu albarka guda goma na farkon watan bilhijja da muke cikinsu wanda a cikinsu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ayyukan kwarai suka fi soyuwa a gare shi fiye da dukkan wasu kwanaki ya ku uwa ranar arafa ita ce ranar da Allah ta'ala ya rantsuwa da ita a matsayin ranar yin shaida rana mai girma wanda yana daga cikin kwanakin da Allah ta'ala ya girma masu kuma yi rantsuwa ya ce wa sama'i zatil buruj ina rantsuwa da sama ma'abociya manziloli wal yawmil maw'ud da ranan alƙawantawa wa shahidin da mai shaida wa mashhudin da abin yin shaida hadisi ya tabbata daga abin hurairah Allah ya kare da a gare shi yace lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al yawmul maw'ud ranan alƙawantawa yawmul ƙiyama ita ce ranan alƙiyama randa bayu za ta tsayi gaban Allah wal yawmil mashhud ranan da take ko abin shaida ita ce yawmu arafa ita ce ranan arafa inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin waɗannan a wannan rana ne ta arafa Allah subhanahu wata'ala yakan yi bugun irji bi ma'ana yakan yi alfahari ga mala'ikunta ga bayi waɗanda suke tsaye a filin arafa a yayin da suke jikinsu ya yi ƙura gashinsu ya murtuke suna roƙon Allah suna kuma tambayansa daga falalansa hadisi ya tabbata daga abin hurairar Allah ya ƙara ja a gare shi hadisin imam ahmad yake cewa haƙiƙa lallai Allah subhanahu wata'ala a wannan yini yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai Allah yana yin alfahari da wanda suke tsaye a filin Arafa yakan rinka yin wannan alfahari ga waɗanda suke tare da shi a sama ya rinka cewa da waɗannan mala'iku ku duba ku kalli bayina sun zo min ga sunan gasinsu ya ci kurkuɗe sun yi ƙura sun taru a wuri guda wannan alfahari ne da Allah kan yi ga duk wanda Allah ya zata shi da tsayuwa a arafa sannan a wannan rana na arafa ita ce ranar da Allah ya cika addininsa da aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya cika ni'imansa a gare mu ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam din har wa yau hadisi ya tabbata daga Tariq bin Shihab daga Sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kare da a gare shi Sayyidina Umar radiyallahu anhu wani bayahude wani mutum daga cikin Yahudawa ya zo ya same shi ya ce da shi ya kai shugaban muminai ga wata aya nan a cikin littafinku kuna karanta ta inda a ce akan mu mu yahudawa wannan aya ta sauka da mun riƙe ranar saukanta a matsayin idi ranar da za mu rinka yin taro na musamman don tunawa da ita sai sai na umar radiyallahu anhu ya ce da shi wace aya ce wannan sai ya ce ranar da faɗin Allah ta'ala cikin suratul ma'ida a yau ne na cika muku addininku na cika ni'imata a gare ku na yardan muku da musulunci a matsayin addini bayan ya faɗi wannan sai sai na umar radiyallahu anhu ya ce da shi hakika mun san wannan ranar kuma mun san wurin da Allah ya saukar da wannan aya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake tsaye a filin arafa a ranar juma'a wannan ke nuna cewa addinin musulunci addini ne mai tsari ba addinin bid'a da kirkira ba addini ne da ke da tsantsanta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da shigo da sababbin abubuwa da sunan addini ba ya ku yankwa musulmi lalle yana daga cikin ayyukan da ake so mutum yayi a ranar arafa matukar ba yana aikin hajji bane shine yayi azumi a wannan rana hadisi ya tabbata daga hunayda bin khalid Allah ya kare yadda a gare shi daga ɗaya daga cikin matan manzon Allah iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance na azuntan kwanaki tara na watan Zulhijja da kuma ranar Ashura haka Abu Dawud da ya fitar da ruwaito hadisin Malam Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisi da gaske abin da ya zo na falala na azumtan wannan rana ta Arafa shine ana gogewa ana share ma mutum kurakuransa da zunubansa domin hadisi ya tabbata daga Abi Qatada al-Ansari Allah ya ƙara yadda a gare shi ce lallai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi an tambaye shi game da azumin ranar arafa sai yake cewa yana kankara zunubin shekarar da ta wuce da shekarar da za a shiga shekarar da ta wuce dama watan zulhijja ne wata na sha biyu a kalandar musulunci daga shi shekara ta ƙare shekarar da za a shiga dama tsallakawa za a yi zuwa sabuwar shekara sai dai yana daga cikin abin kiyayewa waɗannan zunubai da ake kankare su malamai suka ce banda haƙƙin jama'a da mutum ya ɗiba ko ya zalunce su ko a jinanansu ko a mutuncinsu har sai idan sun yafe ko kuma ya nemi yafiyansu wannan azumi kamar yadda muka faɗa ya shafi wanda ba sa hajji amma wanda suke hajji ba sunna ne a gare su sai azumi ranar arafa domin ranar ne suke tsayuwa ranar ne idinsu da suke tsayuwa ko manzo Allah sallallahu alaihi wa a wannan ranar bai yi azumi ba ya tsayu ne yana bakinsa a buɗe ba tare da yin azumi ba yana daga cikin ayyuka na ƙware har wayo ‘yan uwa yawaita addu'a a ranar arafa da neman gafaran Allah da tuba gare shi da kuma ambatan Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata daga amru bin shu'aib Allah ya ƙara yadda a gare shi daga babansa du'a kakansa yake cewa lallai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce mafi alkhairin addu'a da bawa zai yi ita ce addu'an da ya a ranar arafa ya ce kuma mafi alkhairin abin da ni manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na faɗa da ni da annabawan da suka gabace ni shi ne faɗin la'ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ita ce addu'a mafi girma da ake so mutum ya yawaita a ranar arafa fiye da wanda ba ita ba don haka ya dace ga kowane musulmi ya ribaci waɗannan kwanaki ta hanyar ayyuka na ƙwarai kuma ya yi guziri da ayyukan kirki da tsoron Allah ka nisanci cin haramun da zaluntar al'umma da tunanin kai ka faɗaɗa ko ka yalwata makanka ko iyalanka ka zalunci bayan Allah a cikin haƙoƙinsu da tsanantawa a gare su wannan ba shi daga cikin siffan musulmi na ƙwari ba shi daga cikin alaman da mutanen kirki suke da shi na nagarta ya ku uwa bayin Allah hakika mafi girman yini a wurin Allah subhanahu wata'ala shine yinin ranar sallah ranar da ake yin yanka wanda shine ranar idi ne albarka ranar goma ga watan dulhijja domin hadisi ya tabbata daga abdullahi bin kurtin radiyallahu anhu daga manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce mafi girman kwanaki a wurin Allah in ka tattara kwanaki mafi girma a ciki ita ce ranar da ake yin layya ranar da ake yanka dabban layya kamar da imamu ahmad da abu dawud suka ruwaito har wayo yana daga cikin abubuwan da ake so musulmi ya aikata a ranar idi gabanin a fita sallan idi abu na farko shine mutum ya wanka wanka irin wankan da muka sani na sunna irin wankan da muke ta ranar juma'a irin wankan da muke yi idan janaba ta same mu bambancin su ne ninya. amma dukkanin kaifiya ɗaya ne sannan na biyu ana so a sanya turare a fita in za a idi wannan sanya turare kuma ga maza ne kaɗai, bai shafi mata ba a mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa duk macen da ta sa turare ta fita da shi wani namiji ya ji ƙanshin wannan turaren ran alƙiyama za ta ga an rubuta mata zunubi daidai da wanda ta kwanta aka yi zina da ita hadisi ne ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku da ake so mutum ya aikata shine ya sanya mafi kyawun tufafi mafi kyawu idan Allah ya baka sabo ka sanya kayi bajinta ga Allah idan mutum bai da sabo ya ɗauki wanda yake ji shine mafi kyawu mafi kima da daraja a tufafinsa ya sanya summan abu na gaba ana so mutum ya taka ya je masallacin idi ne a ƙasa idan hakan zai yi wa a gare shi idan hakan zai cutar ko ya wahalar ko ba zai gagara to mutum ya hau abin hawa ya tafi masallacin idi sai abu na gaba daga cikin galibin abubuwan da aka jarabe mu da rashin arzikinsa shine sauraron hudu ba da yawa yawan mu muna zuwa idi amma ba abin da ya shafe mu da sauraron huɗuba. kuma wannan huɗuban ita ce idin idan ta sallan ne sai a ce kowa ma yayi a gidan shi amma ba sako ne babba mai girma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar kuma ya ce a isar kuma ya muhimmanta shi amma yana cikin abin takeici yana cikin abin bakanta rai yana da gaske abin da ke nuna hijircewa shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam a zo ana huɗuban idi wasu su tafi tafiyansu mutum yana haƙuri ya ce an tsawaita maka hudu ba amma gidan mai kudinka za ka biyar a zuba maka mai kai ta zufa a cikin mota kai ta zama kai ta jira kuma ai maka wulakanci amma ka ci gaba da bin layi amma sunnan annabinka ne bai da ƙiman da za ka zauna ka jira wai kana sauri to ina za ka defi nan alkhairi faɗa mana wurin da za ka defi masallacin idin alkhairi ta yiwu a nan wurin akwai mutum ɗaya wanda in aka gama ya ce amin sanadiyan shi duk Allah zai gafarta mu wanda suke wurin kai ka tashi kai tafiyarka za ku je ku yanka ci da sha ya kawo ka duniya kadai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yana cikin abin takeici wanda dole a gaya ma mutane gaskiya mutane ba su da ɗa'an sauraron hudu ba a ranakun idi kuma na rantse da Allah wannan saba mu annabin wannan addinin ne ba shi daga cikin shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da Allah ya shaidi sahabbai ce masu imani kada a cikin sahabbai su ne waɗanda idan kanu mene sai amin da nan ya habu hata ya sa'azinu in abu ya haɗa su da annabi ko wakilin annabin ba sa tafiya har sai idan an musu izini su tafi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sallah ake yi mutum su ga ya tashi ya sauri ya fita sai ka ji sun ce na faka fulan kai wane yana da siffan munafukai da an yi sallah da ya tashi ya tafi duk matsalolin da za ka warware waye isa ya warware ma idan Allah bai warware su ba kai ma Allah abin da yake so ka gani ba ka ga warwarewar matsaloli ba wannan na cikin mafi yawan abin da ya jefa ma a matsaloli in ma ba mu sani ba ya kamata mu sani rashin girmama sha'air na addini rashin girmama abin da Allah girmama don Allah ta lace wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub dan haka 'yan uwa mu daure mu zauna kuma ba yanda za a yi kana uba ka je da 'ya'yanka masallaci da matanka ana sallah ka ce ku tashi mu tafi gobe su yanda za su raina addinin sai ya fi abin da kai kai a gabansu mummunan tarbiya ne wannan mummunan tarbiya ne ka zaunar da su su je ko ka bai so ka zauna ka daure ka tarbiyantar da kanka manzo Allah sallallahu alaihi ce daga cikin abin da ke gaban mu shine Isma'il khutba za mu saurari hudu ba za mu ji abin da za a faɗa mana sannan ce bayan mun yi sallah sannan sai mu yanka abubuwan jalayyanmu mu mu ci daga abin da Allah ya azurta mu Allah ka azurta kowa da ikon yi albara bin azib Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace abu na farko da zamu fara da shi a ranar idi a wannan rana ta zo za mu yi sallah daga cikin sallan nan hudu ba tana ciki summa narji'u nanhar sai mu dawo mu yanka dabban layyanmu da Allah ya bamu yace faman fa'alahu duk wanda ya aikata yanda muka yi yayin sallan yanda muka yi dan yace sallu kama ra'aytumuni usalli wanda yayi haka yace faqad asaba sunnatana ya dace da shiryarmu ya dace da gwajabenmu ya dace da sunnanmu ka sani ko duk wanda ya saba ma sunna duniya ran alkiyama koran shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga inda yake shine hadisin imam al-bukhari fa suhan fa suhan fa abi ma'ana fa bu'dan fa zai kori wasu daga inda yake ran alkiyama a ce ummatu al'ummanka ne yana cewa ummati al'ummata ce mala'iku sai ce kad baddalu wa ghayyaru ai sun canza kai kada mu da addinin su sun zo addinin ne by chance kawai wani shi kawai by loki ne shigo addinin bai san darajar addinin ba bai san mutunta shi ba bai san ana koyon shi ba bai san da ake aiki da shi ba kawai shi ya gan shi musulmi kawai ya ɗora ya kasa bai san akwai aiki a kan shi na addinin ba bai sa akwai nauyin da aka ɗora mishi ba kuma bai damu ya mutu yau ya haɗu da Allah haka ba qad baddalu sun canza wa ghayyaru sun zaɓi wani abin da ba kai ba sun musanya addinin ka ba shi ke burge su ba duk abin da ka tsara ba shine damuwar su ba sai ya juya hannunsa haka ya ce fasufkan fasufkan fasufkan nesa su tafi ba ni ba su ba su ba ni don haka wannan yana ciki yan uwa mu canza tarbiyyar mu mu gyara ɗabi'unmu malala sulasa ne ce duk wanda ya yanka dabban layyansa kafin a idi to ya sani wannan kawai wani nama ne ya gabatar ma iyalansa suka ci daɗi amma ba ladan layya amma wanda ya zo ya yanka bayan liman ya yi to wannan shi ne wanda ya dace da haka ‘yan uwa lokacin da ake yin layya shi ne bayan sallan idi ba kafin sallan idi ba idan mutane suka gama sallansu na idi sai su je su yanka layyansu kamar yadda annabi na alaihi umarni ya ce zai yi sallah sannan ya yanka kamar yadda muka ji Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man salla salatan duk wanda ya salla irin sallan ya hudu ba ya salla kuma ya hudu ba wala saka nusukana kuma ya yanka irin yanda muka yanka muka faɗi sharadin faqad asaba nusuk to wannan shi ya dace da yanka da wannan ibada wa man suka qabla salah wanda koyi yanka kafin ai salla fatilka shatu lahmin wannan dai kawai ya yanka cinkiya ko ragon nama sun ci nama don haka ya zama wajibi akan dukkan wanda zai layya yan uwa ya kasance bayan aliman ya yi yanka bi ma'ana bayan idi sannan wannan lokaci an bar shi a sake har zuwa ƙarshen ayyamu tashrik shine bayan sallar la'asar ko faduwar ranar sha uku ga watan zulhijja idan mutum bai samu ikon yi a ranar da aka yi idi ba to zai iya yi washe gari zai iya yi jibi har zuwa faduwar rana daga nan ne shine kuma wanda bai samu bala yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah ka wadata muka ba mu ikon yi da aka ƴan uwa ƙarshe daga cikin abin da ake so shine kabbar bari a ranar idi da ayyamut tashrik in aka tafi masallaci a tafi ana masu kabbara daga cikin abin da yazo ana faɗi a sunna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so uku sannan sai a ce la ilaha illallah sai a ƙara cewa Allahu akbar Allahu akbar so biyu sai a ce walillahi alhamd wannan ɗaya ne daga ciki akwai sauran sigogi amma ne yana daga cikin wanda ya tabbata daga abdullahi ibn mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi ya ku ‘yan uwa waɗannan takbiri ana so a yawaita su tun daga bayan asubahi na ranar arafa ina ga shi ne ranar talata kenan tun ranar talata daga bayan asuba ana so ka yawaita yin kabbar bari kamar da shekul islam ibn taimiyya ya tabbatar da wannan har zuwa wancan dai faɗuwar rana ta sha uku ga wata sannan akwai waɗanda aka keɓance su su ne wanda ake so mu yi a bayan salloli na wajibai bayan an idar da sallah daga ranar da aka sako idi har zuwa ranar sha uku ga wata zuwa sallar la'asar don an yi magariba ranar ta riga ta faɗi an gama magana da haka daga sallar la'asar ke karewa babu laifi idan an idar da sallah liman a masallaci ya yi don wanda suka manta su tuna ko wanda ya rabkana ya shagala ya dawo hayyacinsa ba laifin an daga murya ɗaya ko biyu wani ya yi saboda wasu su ji su tuna saboda mun samu sunnan na abi huraira da abla ibn abbas a wancan mako na hudu ban da muka yi idan ban manta ba saboda haka ya koyan uwa karshe ina ma kaina da ku wasulci da tsoron Allah a cikin waɗannan kwanaki hakika waɗannan kwanaki kamar yadda muka ji hukuncin su da sa addini da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara yin su da yawan musulmi fa wasu ɓata gari su ba haka suke yi ba lallai a waɗannan kwanaki iyaye su yi kokari su kula kulawa fiye da kowane lokaci akan tarbiyyar 'ya'yansu musamman 'ya'ya mata musamman ƙananan yara da ƴan mata waɗanda suke fita a sa ido a kula da inda yara suke shiga kuma a rinka sanin ɗuriyarsu a ina suke saboda wasu fa a wannan rana suke shan alwashin lalata 'ya'yan jama'a wannan ba sai ka gaya ma wani ba duk wanda ya sani ya san wannan magana haka take sai dai la'alla kila mu ne muka faɗa amma kowa ya sani kuma kowa ya yarda to ba shi daga cikin dacewa a kama hannu a ce ai in kai magana za a yi maka surutu an yi ma annabi surutu kai wane ne a ja hankalin mutane a yi ma 'ya'ya tarbiyya sannan kuma a kula da sallah musamman wannan ranar idi ta layya salloli suna wahalar ma mutane musamman sallan azahar a jam'i wani za ka ga in ya je dumu-dumu gaban kasko da rago wallahi wani sai la'asar zai haɗa maka a zahar da la'asar duk ya make su lokaci guda galibi ana samu wannan shagana to kar ku manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rana ce ta ambatan Allah kar ka shiga cikin gafalallu wala takum minal ghafilin kar ka shiga cikin wanda suka rabkana sannan abu na gaba wanda mun faɗa a wancan sati kuma za mu maimaita shine tausayawa da jinkan waɗanda ba su da dama yana daga cikin abin ban takeici da ke faruwa a cikin wannan al'umma ga malam Umar da ya kudu ba na tabbatar zai shaida na a shekara ɗaya ko biyu baya daga cikin abin da ya sani na sani wasu daga cikin al'umma suka sani za ka yi mamakin a cikinmu akwai wanda limami zai tsaya ma mutane dubunnai ba fa dubu ɗaya ba dubunnan mutane zai yi musu sallah amma na rantse da Allah limamin nan gidan shi ba wadataccen abincin da za a ci ballantana dabban layyan da zai yanka iyaninsa wace da al'umma ce muke malamin nan shi fa bai da ofis ɗin da yake shiga bai da lokacin shiga ofis duk wanda ka gani yana da matsala fa har da abin da yake ba na malaman ba ne duk su ake jibga ma mutum zai tsare ka a hanya wani zai buga ma waya sai minti talatin so yake sai ka cire shi a damuwar da yake ciki kuma duk wanda ya kira ka yana so ya samu biyan bukatan shi ne 100% a wurinka ba wai 50 ko 70 ba amma sai ga shi limaman idi wallahi ina muku rantsuwa da Allah ba limami ɗaya ba a garin Kaduna na san limaman da aka zo idi wallahi ba su da dabban layya kuma ida ya sabuhumul jahil abniya in ka gansu ka ɗauka suna da shi ne amfanin dukiyar da Allah ya ba masu dukiyar mu yanzu kana jiran kai kana jiran ce wani ya ce ma ka yi? ku kalli wancan ɗayan hannun na mutanenmu ba sa mu mutanensu haka ba su walakanta nasu ba ina cewa mu Umar Shau Zariya ba ne. ba na bukata alhamdulillah amma akwai wanda suna da bukatar mai amfanin wadatan da mutane suke da shi mai amfanin dukiyoyi kuma yanzu sai an samu gurɓatattun yan siyasa munafukai azzalimai sun kewayo sun jashi kuma ku koma ku za ku zage shi ku ne kuka yi masa me kuka yi masa da me kuka taimaki malamanku yanzu mu kaddara nan masallacin mu kadai mu asusun dubu ɗaya ɗaya a ce duk wanda ya tashi yau limamin da za su yi idi a garin nan kowa ya da dubu uku ba za mu share musu hawaye ba ba za mu cire su a bakin ciki ba amma ka za mu sa 'ya'yanmu suna da shaddoji masu tsada su zo su a yi sallah a kai sa a yi hoto da shi a yi gaba shi a bar shi ko kaka wannan baya daga cikin tarbiyyar addini Sai na abubakar radiyallahu an duba yake ga a cikin sahabbai wake da damuwa kafin ya tambaya sun bashi amma mu duba ba dole sai mai kuɗi ba in kuna da masallacin kamsa salawat ku nawa kuke salla a masallacinku, nawa za ku haɗa sai eh, ya sai ma malamin ku rago ya sai mai abin da zai ci akalla kwanaki uku nan amma sai a gama abu ka ga malamin addini ya ƴansa kamar almajirai Wani ne rashin ɗabiyan albarka ne muke fama da shi kuma wani in ya shiga bala sai ce gashi ai mana addu'a bala ka ba shi dan Allah ba sai dai zai ma addu'a in bai ma addu'a dan Allah ba ta ina Allah zai amsa addu'a naka in ba ikhlasi addu'a sai ina Allah zai amsa so da haka yan uwa ko da kun ji waɗannan kalmomi sun yi zafi ku karbe su a yanda kuka ji su sun cancanci a faɗe su a yanda suke ne masu wadata a cikin mu wallahi abin takaici ne abun ban haushi ne a ce malaman idi dududu guda nawa suke duk unguwar da ka tara da wuya ka gama masallatan idin da suka wuce guda uku amma a ce za a zo a yi idi wai limamin idi bai da abu duk in ka kalli gidajen unguwar na miliyoyin nerori miliyoyin nerori asusu asusu nan a zo a hada asusu duk wata zan ba da kaza wani ka ba da kaza kowa ya tsere kowa ya gudu kowa ya gudu bisa lizzalimi na badala wallahi tallahi wannan ba tarbiya bane sawa'u a garin kaduna ne ko ba kaduna ba na faɗa ne saboda na san su ba za su iya faɗi ba na faɗa ni bana na bukata kar wanda ya bar rago ban bukatar ragon wani amma ina faɗi da yawon ƴan uwana wanda suke a matsayin masu limanci kuma sannan ba su da harshen da za su fito su faɗi wallahi muna abun kunya kuma muna kira na ƙarshe ga malamai masu da'awa su masu canza hannunsu su canza hannunsu su sama al'umma tsari ba yadda za a yi ka wahala wurin nemo ilimi ka wahala wurin bayar da ilimi in ka yi wahala ka nemo mutane su za su ka ba kai za ka bi jama'a ba in ka ce za ka bi jama'a sun dinga maka wasa da hankali ba ka taɓa tsinana wani abu a da'awar ka ba har ka mutu Allah ta'ala ya shaidar da mu Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa Allah ta'ala kuma ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allahumma salli ala Muhammad